Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim kalmus Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin sha tara ga watan Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. wato Mahmud, Ukraine ta ba da rahoton sabon hare-haren jirage marasa matuka da Rasha ta kai yau Litini a kasari a Cube babban birnin kasar. Kasar Pakistan ta ci gaba da neman a sasanta da waɗanda suka yi garkuwa da mutane a sansanin tsare waɗanda ake zargi da ta'addanci. Sannan kasar China na ci gaba da sassauta tsauraran matakanta na dakile COVID-19 duk wadda yaduwa da cutar ke yi da kuma karuwar waɗanda take kashewa. Biyu sun hito daga lagos na uku shi kuma gine kiri can ne ya fito ya biyo ta kasan mali zuwa can arlet inda an ka kama su kakakin rundunar 'yan sandan jamhuriyar Nijar kenan yake bayani yayin da aka gabatar da wasu 'yan Najeriya uku da aka kama suna kokarin tsallakawa da hoda Iblis zuwa ƙasar Algeria ta Nijar. Za ku ji ƙarin bayani. za kuma ku ji rahoto kan taron majalisar kasuwanci tsakanin burtaniya da ghana da aka bude a ƙarshen makon da ya gabata a birnin accra muna kuma tafa da wani rahoto daga kamaru kan matakan da hukumomi ke ɗauka don yaƙi da masu sare bishiyoyi don samar da gawayi ta mafi duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna to assalamu alaikum da fatan an lafiya ga labaran Ukraine ta ba da rahoton sabbin hare-haren jirage marasa matuka da Rasha ta kai yau Litini akasari a Kyiv babban birnin kasar 'yan sa'o'i bayan da shugaba Volodymyr Zelensky ya sake kira ga ƙawayen Ukraine da su taimaka mata a kokarinta na inganta tsaron sararin samanta yayin da take yaƙi da mamayar da Rasha ke mata. rundunar sojin ukraine ta ce ta kakkaɓo 30 daga cikin jirage marasa matuƙa 35 masu tarwatsa kansu da rasha ta cillo hukumar birnin kyiv ta ce 23 daga cikin jirage marasa matukan sun auna birnin hukumomi a kyiv sun ce ba a samu wani rahoto na waɗanda abin ya ritsa da su ba bisa ga bayanai na farko-farko a yayin da shi kuma kamfanin tafi da harkokin makamashin ukraine ukrainego ya ce zai gudanar da ayyukan katse wuta na halin taɓaci a sassan ukraine biyo bayan hare-haren jirage marasa matukan hukumomi a pakistan sun ci gaba da neman a sasanta kan garkuwa da mutane da aka yi a tsakar dare a sansanin tsare mutane da wato na 'yan sandan yaƙi da ta'addanci inda goman waɗanda aka tsare kan zargin kasancewa 'yan bindiga suka yi garkuwa da 'yan sanda da dama waɗanda ke tsaron sun buƙaci a bar su su sulale zuwa cikin ƙasar afghanistan salin alin muddin ana so su bar waɗanda suka yi garkuwa da su ɗin da rai rahotanni na nuna cewa wannan garkuwa da mutane da aka yi a banu birni mai cike da harkokin soji a lardin kaiba faktunkwa da ke kan iyaka a arewa maso yammacin kasar ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda biyu baya ga wasu mutane da dama da suka ji raunuka ciki har da wani jami'in soji an samu mace-macen ne lokacin da aka fafata tsakanin masu garkuwa da mutanen da kuma jami'an tsaro biyo bayan yunkurin jami'an tsaro na sake kwato sansanin jim kaɗan bayan da al'amarin ya auku. To nan ba da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana karshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Inda hukumar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi ta gabatar da wa manema labarai wasu 'yan Najeriya da ta kama da hoda Iblis da suka haɗiye a cikinsu da nufin tsallakawa Algeria. Wani lamari na faruwa ne mako guda bayan cafke wani ɗan Najeriya na daban wanda shi ma ya yi amfani da irin wannan dabara domin ɓadda sau. Wakilin murya Amurka Sulaiman Barma ya yi mana da ƙarin bayani daga Yamai. kimanin kananan kunshi hamsin na hodar iblis ne da aka kukula cikin hular kondom aka gano a cikin wasu 'yan najeriya uku bayan da jami'an hukumar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi ta okritis suka gabatar da su a asibitin somayir da ke garin arlit yankin arewacin niger a ci gaba da binciken da suka kaddamar akan waɗannan mutane lokacin da suka isa tashar bincike daraktan ofishin kula da hulɗa da jama'a a hukumar 'yan sanda komisar principal dr abu muntari shine kakakin 'yan sanda na ƙasa baki ɗaya biyu sun hito daga lagos ɗai yabbi ta ƙasar benin ya shigo nijar ta gaya da can kuma ya faɗa arlit yakin nan shi na biyu kuma sai ya biyo ta ɗan barto jihar zandar shi ma don shigasaccen arlita din na uku shi kuma gine konakiri can ya hoto ya biyo ta ƙasar mali ya koma ƙasar burkina faso ya hito ta makalandi kuma zuwa can arlet inda an ka kama su amma inda za su zuwa da wannan kwaya shine ta manara set ƙasa Aljeri kamar yadda kuka gani ga sunan kamar 'yan duwatsu can na dauri to haɗe ta ne suka yi cikin cikinsu wannan kwaya misali dai kamar in aka samu saida ta ta hi miliyan 45 kudinmu na sefa. A farkon makon jiya ma 'yan sanda sun gabatar da wani dan Najeriya da ya haɗiye sama da kilogram guda na hodar Iblis samfarin heroin da aka kukulla a cikin ledar kular kondom tun daga Legas da nufin shigar da ita Algeria. shugaban kungiyar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi ta adena malam kanda sale ya gargaɗi hukumomin ƙasashen nan biyu su haɗa gwiwa don toshe hanyoyin da masu fataucin miyagun kwayoyi ke amfani da su dokar kasar tamu mai fatauci da miyagun kwayoyi in an kama shi ko cikin jirgi ne ko ko cikin gida ne ko ko cikin mota ne abinda an ka ɗauke da shi wannan mai ɗaukar kayan sai a kama shi a saida a ba 'yan sanda su ci gaba da aiki muna so mu yi doka guda abu ne da zai gyara mu ta'ammali da miyagun kwayoyi wata matsala ce da aka yi amanar cewa tana barazana wa makomar matasa dalili kenan kungiyoyi irin su onc emergence police ke bada fifiko ga ayyukan waye kan al'umma madam balkisa abdulmashik na daga cikin jagororin wannan kungiya mu yara ne kenan matsalar ba ma sai wani ya zo ya ce mun akwai ta bane muna ganin ta ne da idonmu ga hanyoyi ana ganin yara kanana suna shaye-shaye kenan in dai kana da lissahi wannan abu ya kamata a ce ya shahe ka shi yasa ne muka yi lissahi muka ce ya kamata mu samu abin da muka kama da hukuma da sauran mutane a yaƙi bisa kan wanga al'amarin. bayanai sun yi nuni da cewa ɗimbin matasa ne ke cikin wannan harka ta miyagun kwayoyi a matsayin diloli lamarin da shugabar kungiyar ong kariyar matasa hajiya munira saliu ke alakantawa da jahilci da rashin aikin yi a wajen matasa gani suke babu wani mahita in ba ga saide-saiden ƙwayoyi ba ko kuma a haɗa kai tare da su in dai aka ci gaba da irin wannan a nan gaba mu san wace irin generation ba mu san matasa cikin wani hali ba za su tsinci kansu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ga ibrahim ya dawo da karashin labaran duniya to mahmud wata koko yau litini wata babbar kotun birtaniya ta zartas da hukunci cewa shirin nan na gwamnati na tura masu neman mafaka zuwa kasar rwanda bai saba ma doka ba gwamnatin burtaniya ta cimma yarjejeniya da ruwanda ta yadda za a ta sakeyar bakin hauren da suka shiga burtaniya zuwa kasar ta ruwanda kasar da ake tababa kan yadda take bullo ma batun yancin dan adam inda za a yi nazarin ikirarin su na neman mafaka a ƙarƙashin yarjejeniyar ta burtaniya da ruwanda duk wanda aka tabbatar ya cancanci samun mafakar za a ba shi damar zama cikin ruwanda amma ba zai samu damar komawa burtaniya ba burtaniya ta soke jigilar jirgi na farko zuwa ruwanda a watan yuni bayan da kotun 'yancin dan adam ta turai ta haramta wannan mataki tana mai cewa hakan a ta bakinta na tattare da kasadar haddasa matsalar da ba za a iya magance ta ba kasar china na ci gaba da sassauta tsauraran matakanta na dakile covid-19 duk wada rahotannin da ke nuna cewa masu kamuwa da cutar da kuma mace-mace na ta karuwa yau litini kafafen yada labaran gwamnati sun ba da rahoton cewa a cinkwin ɗaya daga cikin birane mafiya girma a china mutane na iya zuwa aiki kamar yadda suka saba ko da kuwa suna da ɗan shinshinin covid-19 ɗin har yanzu ana damuwa sosai kan rashin isasshen rigakafi ga tsofaffi a china kafafen yada labaran gwamnati sun ruwaito cewa tawagogin masu rigakafi na zuwa gida-gida da zamar yi ma mutane masu shekaru 60 zuwa sama rigakafi wata matsalar kuma da za a iya fuskanta ita ce da yake sassan kasar da dama sun kasance ƙarƙashin kulle na tsawon watanni jikin mutanen china bai saba da covid-19 ba. gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Birtaniya da Ghana na kara inganta dangantaka tattalin arzikinsu yayin da majalisar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu da ake kira UKGBC a takaice ta yi zaman tattaunawa karo na bakwai a ganar. gbc wani babban taro ne da aka assasa a shekarar 2018 domin haɓaka dangantakar ƙasashen biyu da haɗin gwiwa tsakanin kamfanoni masu zaman kansu na ghana da takwarorinsu na birtaniya ga idris abdullah bako da ƙarin bayani mataimakin shugaban kasa dr mahmudu Baumia da right honorable andrew michel karamin ministan raya kasa da afirka ne suka jagoranci zaman tattaunawar a fadan shugaban kasa ta jubilee square da ke babban birnin accra da yake jawabi a wurin zaman tattaunawar dr mahmudu Baumia ya yaba da gagarumin ci gaban haɗin gwiwa da aka samu a ƙarƙashin majalisar kasuwanci tsakanin birtaniya da ghana ko ukgbc a takaice tun lokacin da aka kafa ta ya ce manufarsa ga majalisar na rage shingen kasuwanci da da inganta haɗin gwiwa tsakanin gwamnatocin Ghana da Birtaniya ya kai ga samar da kuɗaɗen gudanar da wasu manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa a faɗin ƙasar. I have been Na gamsu da nasarorin da aka samu cikin shekaru shida da suka gabata a ƙarƙashin UKGBC. Idan ka dubi ayyuka a fannin samar da ababen more rayuwa alal misali sun kasance masu ma'ana sosai. Filin sauka da tashin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Kumashi da na Tamale akwai asibiti asibitin yankin gabas ɗakin haihuwa da kula da yara asibitin koyarwa na noce da ke Kumasi. Akwai kamfanin Aqua Africa Limited wanda ke samar da ruwa mai inganci ga garuruwa goma sha shida faɗin ƙasar da sauransu. Dr. Baumi ya gode wa gwamnatin Burtaniya. Ina so in gode wa gwamnatin birtaniya saboda tallafi da take baiwa Ghana da haɗin gwiwar da muke gani daga kamfanonin masu zaman kansu na zuba jari da ake yi. Kuma muna fatan yin aiki tare musamman yayin da muke tsara sabbin matakai a bangaren sauyin yanayi. Right Honorable Andrew Michel, karamin ministan raya kasa da Afirka na Burtaniya, ya jaddada muhimmiyar rawar da majalisar ta taka wajen ƙara danƙon zumunci tsakanin ƙasashen biyu. And I ministerial colleagues including Na san daga takwaroriya na ministoci da suka hada da Penny Mordaunt da Vicky Ford waɗanda suka jagoranci zama na ƙarshe a London a watan Mayu irin rawar da majalisar kasuwancin Ghana da Burtaniya ta taka wajen zurfafa dangantaka dangantakarmu da juna da ƙara kasuwanci da zuba jari gina haɗin gwiwa samar da aikin yi tallafawa ci gaba mai ɗorewa da kuma wadatar juna. shin koya ghana za ta tabbatar da ɗorewar wannan dangantakar idan aka yi la'akari da ɗimbin amfanin da ghana ke samu musamman idan an samu canjin gwamnati tambayar da na yi wa masani akan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa irbad ibrahim kenan eh, lokunta da yawa idan an kirkiro wasu ababa aka dai eh, wannan yarjejeniya na wanga majalisi na kawo ma mutan ghana amfanin da suke bukata shi a ci gaba da shi amma in dai sabon gwamnati ya zo kuma shi kuma gwamnatin akwai ta gwamnati na ga kaman abin ya karkata masu turawan eh, suna manipulating ko exploiting eh, namu arziki na kasa ta wurin kuma shi duba a yi gyara amma ina kyautata zaton ga majalisi ko an zo da sabon gwamnati za a yi kokari a ci gaba da aiki ghana ce kasa ta hudu da birtaniya ta fi shigar da kayayyakin kasuwancinta a ƙasa da hamadar sahara don haka birtaniya ke da burin bunƙasa kasuwancinta da ghana zuwa fam biliyan ɗigo 1.4 nan da shekarar 2024. Idris abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. ta yanzu kuma sai batun muhalli a kamaru inda hukumomin kasar suka fara sa kafa wando ɗaya da masu sana'ar gawayi da ake zargi da lalata dazuka lamarin da ke ƙara haifar da matsalar kwararar hamada a ƙarin bayani da wakilin murya amurka mamadu rabi ɗan ba ya aiko mana a ci gaba da yaƙi da sare itacuwa da kuma kare itacuwan ajiyar arewa mai nisa. Gwamnan ya ziyarci yankin waza da ke sashin Logon da Shari, abinda ya bai ma gwamnar damar rufe wuraren ƙona itacen gawayi da ma itace dala-dala. Mr. Mijin Yawa Bakari ya ƙara da cewa Abin da yake faruwa a yankin Waza abu ne wanda yake mai hatsarin gaske duban yadda mutane suke yi ma itace ɗiban karan mahaukaciya domin su kona su samu gawayi kuma waɗannan za ku duba hasashen suna ɗauki ma da wato tambarin kamar wannan abin in bai da daɗi kuma in aka lura za ku gama masu aikata wannan aika-aikan ba ma wai 'yan ƙasan kamaru ne kawai ba akwai masu hannu da shuni da suke zuwa daga ƙasashe kasashe da suke makwabtaka da kamaru A yayin wannan saukar mikiyar, Mr. Mijinyawa Bakari ya gayyaci sarakunan gargajiya da 'yan kwamitin lura da su ƙara himma wajen yakar wannan lamarin inda ya mika kayan aikin da mai girma Paul Biya shugabar ƙasar Kamaru ya bayar. Eh, to saboda kuma wato waɗannan 'yan kwamitin luran su yi aikin su an da ya kamata akwai kuɗaɗe masu dumbun yawa da muka basu da adduna da yan adam ne makasudin haifar da sare dazuzzuka ciki har da ƙona dazukan so da yawa kuma cutattuka da bishiyoyi ko ƙwaya ke haifarwa a cewar fawo kashi tamanin cikin kashi ɗari na biyo bayan dazuka da ake yankewa a saboda noma alhali kashi ishirin kuma domin gine-gine ko hanyoyi. Les projets za mu iya kokari domin mu gayyaci wato masu hannu da shuni a game da tafiyar da wannan gandun daji mu fahimtar da su muhimmanci mu kuma wayar musu da kai mu nuna musu illar da sare waɗannan itacuwa za su iya haddasawa. Ganin haka ne yasa gwamnan ya yanke shawarar gurbanar da mutane hamsin da ya cafke a gaban kuliya domin amsa laifukan da suka aikata. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar adamawan kamaru yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe goma na safe ne da minti sha bakwai hudu kenan nema da minti sha bakwai a nigeria nijar kamaru da chadi wato karfe uku da minti sha bakwai kenan a ganar wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma daya a jamhuriyar nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta voa africa akan mita biyar haka kuma a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com muna nan har ila yau a twitter facebook instagram inda za ku samu labarai da dumudumin su ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar dan adam can hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu saurara assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na wannan mako. A yanda shekara ta dubu da ashirin da biyu ke sallama da mu shirin ilimi na wannan mako da kuma na mako mai zuwa in Allah ya kai mu zai bita ne akan shirye-shiryen baya da muka gabatar muku a wannan gida. a ranar 21 ga watan maris ne dai na fara gabatar da shirin na ilimi garkuwar dan adam kuma shiri na farko mun gabatar da shi ne a kan yajin aikin malaman jami'o'in najeriya wanda aka fara tun a watan fabairu inda kuma muka yi hira da ɗaya daga cikin wakilan wannan kungiya ta asu wato dr bashir yankuzo malami a sashen koyar da ilimin lissafi a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin ta jihar neja dangane da yajin aiki da ya kici ya cinyewa gaskiya ne wannan abun takaici ne abun damuwa ne babu wani wanda yake da tunani da hankalinsa ba zai tashi ba domin kasa ba ta taɓa bunƙasa idan harkokin iliminta wato ainihin ya shiga cikin wato ainihin matsala kuma sanannen abu na cewa harkar ilimi a Najeriya wato ya shiga matsalan gaske kwarai da gaske da za ka shiga jami'o'i za ka ga da malamai da su kansu ɗaliban kusan duk a takure ake duk abin da ake kusan a takure a ba daɗi a kuntace haka ake ta wannan al'amura kuma gashi yanzu to an sake shiga cikin wani yanayi wanda wato ainihin komai ƙara tsada yake yanayin al'amuran rayuwa ƙara tsada yake dole ne malami wanda yake harkar karantarwa ya damu akan wato abin da ya shafi walfiya ɗinsa wato abin da zai rike masa wato ainihin iyalinsa da kansa da kuma wato ainihin sauransu sannan bayan haka nan idan aka kalli harkar ilimi tabbas haka ilimi harka ce mai tsadan gaske dole gwamnati ya zama cewa za ta iya sadaukar da dukiya mai yawan gaske akan ilimi in ana so ilimi ya bunƙasa amma yanayin da za ka ga cewa gwamnati gwamnati na amfani da kuɗaɗe makurai akan wasu harkokin waɗanda ba su kai harkar ilimi kima da daraja ba ka kaga inda ake kashe kuɗaɗe waɗanda suke da fitan hankali amma harkar ilimi sai ga ba a kashe kuɗaɗe da suka yi haka haka yau da za ka ɗauki misali wanda zai kammala PhD ya yi digiri na ɗaya ya yi digiri ya yi digiri na uku a ce yanzu nan zai fara karantarwa a jami'a ka je ka ɗauki nawa za a bashi wato ko ka ɗauki wanda za a ce yau ya ci zaɓe a matsayinsa na ciyaman ko ya ci zaɓe na ɗan majalisa nawa za a bashi a cin zaɓen da ya kuma ka ɗauka menene mafi karancin wato ainihin takarda ta ilimi da ake so mutum ya samu kafin ya zama dan majalisa to irin wannan zai ga sai sai sai duk yara suna tasowa sai su ga ah, to ashe yawan kwalin da kake da shi na karatu ba shi ke iya wato ainihin tabbatar maka cewa zaka samu ingantaccen rayuwa ba shi yasa zaka ga waɗanda suke da hazaka wanda ya kamata a ce suna jami'o'i da yawa sun bar jami'o'in wasu koma harkar siyasa wasu koma harkar kwangila wasu koma harkoki daban-daban so wannan abun damuwa ne har ila yau a shekarar mai karewa ta shekara ta 2022 mun kawo muku wani rahoto a ɗaya daga cikin shirye-shiryenmu na watan Afrilu mun gabatar muku wani taro da gwamnatin jihar Yobe ta shirya domin inganta makarantun tsangaya musamman ma dai a jihar ta Yobe da kuma sauran jihohi na arewacin Najeriya. Dr. Muhammad Sani Idris shine kwamishinan ilimin firamare da sakandare a jihar Yobe. Manufar wannan taro shine mu kawo malamai na tsangaya malaman makarantun allo domin su sa haɗu da juna su kuma ɗora mu akan manufofin da suke ganin zai dace don yin dokokin gyara karatun kawo tsare-tsare wanda za su kawo ci gaba a harkar karatun tsangaya. Mm. abin da muke so mu cimma gashi shine eh, lalle ba ma jin daɗi yadda yara suke bara kuma ban ma jin daɗi yadda yara wato eh, ba a iya lura da lafiyarsu amma kuma muna jin daɗin karatun ƙur'ani muna godewa yadda irin wannan tsarin ya taimaka wajen eh, haifar da al'umma nagartacciya al'umma da ta taimaka wajen gina jihar yobe da gina najeriya gaba ɗaya wayannan yaran suna da daraja suna da ɗaukaka yara ne wayanda sun mai da hankalinsu wajen su haddace alkur'ani me zai hana da gwamnati da al'umma da masu arziki da shuni da iyayen wannan yaran a zo a zauna tare da wa'annan malaman a zo da wayansu tsare-tsare wanda nan gaba yaran nan ba sai ya yi bara ba nan gaba yaran nan ba sai ya ji an wulakanta shi ba nan gaba yaran nan ba sai ya yawo da riga cikin sa waje ba nan gaba yaran nan ba sai ya kwanta a baranda ana ruwa ba nan gaba yaran nan ba sai ya je inda ba kyau kafin ya yi ba haya ba yaro ne mai daraja abin da yake karanta mai daraja ne wannan taron yana so ya haifar da yaya za a yi darajar wannan yaran nan wanda ke kokarin haddace alkur'ani ta zama ta fito waje kowa ya gan shi a matsayin mutum mai daraja wanda yake neman alfarma da karatu mai daraja sai kuma watan mayu inda muka tattauna da ɗaya daga cikin 'yan majalisun tarayyar najeriya wato sanata aliyu sabi abdullahi ɗan majalisar dattijai daga jihar neja wanda ya mana ƙarin haske game da ƙoƙarin da majalisun ƙasar ko ma gwamnati ke yi na amince da ƙarin jami'o'i a najeriya duk kuwa da kukan da gwamnati ke yi cewa ba ta da kuɗin biyan haƙoƙin malaman jami'o'i da sauran ma'aikatu da ke gudanar da ayyukan nasu a jami'o'in najeriya lamarin da ke kai su shiga yajin aiki gaskiya ticoci suna cikin matsala kuma idan babu tica ai babu makaranta rashin kwararrun ticoci kuma yana sa ma wasu makarantar ma gaba ɗaya in ka je tamkar sai ka ci an akwai wuraren da ma za ka ji yaran za su ce su sun daina zuwa saboda titin <laughs> shi ma bai san komai ba to gaskiya duk wa'annan abubuwan sai na duba na ga bai yiwuwa mu samu ci gaba dole sai mun mai da hankali akan maganar ticoci ko karkashin ice tica zai koya ma ɗalibi in dai tican ya kware ya san abin da yake yi ɗalibi zai gane a wannan lokacin da nake tunanin ga kenan mu samu wannan jami'a kaga ilimi ya zo kusa a wannan yankin kuma ticoci za su samu sauki To masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai ɗiga aya sai mako na gaba za mu ɗora inda za ku ji sauran shirye-shiryen da muka gabatar muku a wannan shekara mai karewa da izinin Allah. A madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma dai Julie Leather Gresham da ta bada umarnin shirin naku Babangida Jibrin ke fatan a huta lafiya. sai wani makon. Shan hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa. Ta yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rajau. ya ce kafin su hau mulki sun ce bai dace a ce ana siyar da litar man fetur sama da naira hamsin a najeriya ba to amma yanzu gashi suna mulki kuma suna siyar da litar man fetur naira ɗari uku hakan ya nuna cewa maganar 'yan siyasar ƙasar mu alwala take yi amma ba ta sallah allah ya kyauta amin Sakon Comrade Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi da Sunusi Madatti da Magaram tare da haɗabi ne kwamfuta da Comrade Ibrahim Lara Gafta da Isa Jikan Nisa Turo suka ce muna taya 'yan kasar Argentina murna bisa ga nasarar da suka samu a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya. saƙonmu na gaba ya fito daga Comrade Buhari Yahaya Unguru a jihar Yobe. Ya ce yau zan yi amfani da wannan dama in ja hankalin al'ummar Najeriya musamman masu ɗabi'ar siyar da katin su ganin yadda zaben shekarar 2023 ke ƙara karatowa. Mu sani fa katin mu shine 'yancinmu. Allah ya zaɓa mana shugaba na gari. Amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Baffa Haruna Bajoga ya ce muna addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari a zaben shekarar 2023 da ke ƙara karatowa. To jama'a masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. To yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. To a takaicen an sake zabar ɗan shige-shige a tajiri ko mu cike da burin nan Cyril Ramaphosa a matsayin shugaban jam'iyyar ANC mai mulki a Afirka ta kudu a yau ɗan litini duk kuwa zubewa da mutuncinsa ya yi sanadiyar taɓar gazar almundahana wadda ta addabe shi na tsawon watanni. zama shugaban jam'iyyar African National Congress ANC wanda zai yi har na tsawon shekaru talatin wani mataki ne na samun wa'adi na biyu a matsayin shugaban ƙasa. Amma Ramaphosa mai shekaru saba'in na kan kujerar da ke girgiza yanzu fiye da lokacin da aka zaɓe shi shugaban jam'iyyar karan farko a shekara ta 2017 ganin akwai tsananin tsatsaguwa yanzu a anc jam'iyyar da nelson mandela ya siffanta ta don jagorantar gwagwarmayar wato kawo ƙarshen bambancin launin fata ukraine ta ba da rahoton sabbin hare-haren jirage marasa matuƙa da rasha ta kai yau litini a akasari a cube babban birnin ƙasar 'yan sa'o'i bayan da shugaba vladimir zelensky ya sake kira ga ƙawayen ukraine da su taimaka mata a ƙoƙarinta na inganta tsaron sararin samanta yayin da take ƙoƙarin yaƙi da rasha rundunar sojin ukraine ta ce ta kakaɓo 30 daga cikin jirage marasa matuƙa 35 masu tarwatsa kansu da rasha ta cillo hukumar birnin kyiv ta ce 23 daga cikin jirage marasa matuƙan sun auna birnin hukumomi a pakistan sun ci gaba da neman a sasanta kan garkuwa da mutane da aka yi da tsakar dare a sansanin tsare mutane na 'yan sandan yaƙi da ta'addanci inda gwamman waɗanda aka tsare kan zargin kasancewa 'yan bindiga suka yi garkuwa da 'yan sanda da dama waɗanda ke tsaron sun buƙaci a bar su su sulale zuwa cikin ƙasar afghanistan salin alin muddin ana so su bar mutanen da suka yi garkuwa da su ɗin. Ƙasar China na ci gaba da sassauta tsauraran matakanta na dakile COVID-19 duk wada rahotannin da ke nuna cewa masu garkuwa da cutar da kuma mace-mace na ta ƙaruwa. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu dawo da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu kan madadin ibrahim kalmar shi garba da ya ta ni gabatarwa da kuma julie leathers gresham da ta hada shirin sa injin na mobil ni mahmud lalo ke cewa mu tara a shirin namu na dare idan allah ya kai mu sai da kuma kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.